ku tuna lokacin da kuka ce wa annabi Musa ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid mu ba za mu iya haƙuri akan abinci iri ɗaya ba fad'u lana rabbak don haka roƙar mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fitar mana daga abin da ƙasa take tsirarwa ba abin da yake sauka daga sama kawai ba mun gaji da wannan a fitar mana abin da za mu noma da kanmu mu samu min bakaliha na daga ganye da ƙasa take tsirarwa wa kisa'iha da abin da ƙasa take tsirarwa na daga gurji wa fumiha da abin da ƙasa take iya bayarwa na alkama wa adasiha da abin da ake iya nomawa a ƙasa na wake wa basaliha da kuma albasa wannan ya fi mana a kan manna wasalwa Musa قال النبي موسى يجي دسو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي huwa kai. yanzu wanda yake na ƙasa mai ƙasƙanci, shi kuke neman musaye da shi a madadin wanda ya fi muku alheri kuma ya bi daraja ihbitu misran shikenan ku je ku shiga masar ko kuma ku je ku shiga kowane birni kuka ga dama fa inna lakum ma ta'altum a can za ku samu abun da kuke tambaya wa duribat alaihim dhillatu wa waba'u ko wa duribat alaihim dhillatu wal maskana Allah ce sai aka tsora musu talauci sai aka tsora musu kaskanci da talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka wayi gari a cikin fushin Allah ko suka dawo da fushin Allah zalika haka ya auku gare su ne saboda bima zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati saboda sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba zalika wannan ya tabbata a kansu ne bima asau sakamakon laifi na sako da suka rika yi wa Allah wa kanu ya tadun da kuma ta'addanci da suka rika yi wa mutane wannan aya da aka ji wa izdin nan shine na ƙarshe cikin jerin gwanon ayoyin da Allah ya yi magana akan banu Isra'ila wajen haɗa zancen da tun baya ya bani isra'ilan suru ni'mati allati an'amtu alaiku. an yi ta jin wa iz wa an yi kuma ta jin cewa Allah yayi kaza Allah yayi kaza yanzu wannan ayar a cikin jerin da nan na cikin suratul baqara shine inda zancen ya kare Allah madaukakin sarki ce ku tuna lokacin da kuka ce wa annabi Musa wannan abinci da ake ta saukarwa na manna da salwa mu ba za mu yi ta haƙura muna ta cin abinci iri ɗaya ba ba amin wahid ba wasu na nufi abinci iri ɗaya ba tun da manna daban sarwa daban amma suna nufi jinsin abinci package ne wanda ake kawa daga sama ya ishe mu na sama a bamu na ƙasa min ma bitul ar mun gaji da cin na sama shine ma nan ta'amul wahid ko kuma abincin da ya zama ready made wanda ba kai za ka yi wahala ba mu ba mu son wannan a babu wanda mu ba sai mun wahala mun noma mun ji yanda wahalar sa take amma ana kawo mu a mun irin wannan ba shi muke su ba don haka ka roƙan mana fad'u lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka yukhrij min mimma tunbitul ardh ya fitar mana da abin da ƙasa ce take tsirarwa a shuka a ga ya fito mu gane da gaske ne wannan abinci ne wanda muka saba amma wannan bai yi ba ga ukan abinci nan kala kala ai wannan da kake kawa ba min bakali hawa kisai hawa humi hawa adati hawa basaliya a kawo mana abin da zamu ga abin da muka saba da shi na daga albakal albakal shine vegetable shine abin nan kullu ma yanbutu ala ardi kullu ma yanbutu ala ardi mimma laysa lahu saq duk abin da bai da bai da bishiya ba kaman bishiya ba abin da yake yatsu wanda in ya fita sai dai zama ganye kabeji yana ciki ko a wace ce lotus kai yana ciki wace ce duk abin da dai in ya fito za ga kawai yayi yatsu irin wannan muke so wanda za a yanka ganye ganyen ana amfani da shi mun sani a yayyanka a irin wannan muke so shine albakal galibi ana amfani da shi ne shi kamar rakiya yake wa abinci kamar yadda kuka san vegetable yake a kawo sai a yayyanka sai a tsora akan asalin abincin wa iha sannan a kawo mana wato abin da za mu samu daga cikin abin abinda yake na vegetable din suka ce muna son kisa muna so a rinka kawo mana gurji ko kimba kenan shi ma muna da bukatarsa Da cikin wanda kake kawo ba ba wa fumiha sana a kawo mana wanda za mu ga hadda alkama alfum waɗansu malamai suka ce shi ne asum ko asum asum wato abin nan eh, wani abu mai warin tafannuwa suka ce a kawo mana tafannuwa mu ga muna yayyankawa a cikin abinci amma galibin malamai suka ce alfum yana nufi alhimfa ko alkama kenan suka ce ai ba zai yiwu su faɗi nau'uka duk su faɗi abin da ake karawa akan abinci ba su faɗi asalin abincin ba tunda alkama shi ne ai eh, mafi girman abincin da ake iya wanda za a iya dafawa za a iya eh, cinsa ta hanyar tukawa za a iya yin burodi da shi za a iya abubuwa za ka muna son mu ga wannan wa adasiha kuma muna so mu ga akwai adas shine wake amma wake ba irin waken mu na yanzu irin wannan ba an gane waken da muke amfani da shi ana na ce masa alful amma waken da ake ce adas yana da girma haka ya fi irin wannan namu idan ka je kasashen da suke cin sa a matsayin abinci zaka ga wannan gurasar da ake yin ta da alkama sannan a yi kuma wannan yar miyar waken ana tsomawa ana ci shine babban abincinsu galibi larabawa suna cin wannan abincin ba ka suka ce irin wannan muke so mu gani da alkama nan an yi gurasa da kuma wato an yi miyar wake ka rika dan sana kana kana taunawa amma ba man da ba masalma ba wa basal ya kuma muna so mu ga da albasa wannan shi ne abin da ya fi musu akan a rika ba su man da masalma annabi Musa ya ce da su yanzu wannan abun ne kuka fi so sama da abu mai daraja a tastabdiluna alladhi huwa adna ai alladhi huwa aqallu manzilatan abin da yake darajarsa tana ƙasa da wannan wa aqallu manfa'atan kuma wanda yake ƙasa wajen amfani gare ku billadhi huwa khair ai billadhi huwa akram wa ashraf wa aghla wa afdal wa anfa' abin da ya fi muku amfani kuma ya fi muku saukin samu wanda ba sai kun je kun yi noma ba wannan abin da kuka faɗa ba akwai na noman damuna akwai na noman rani duk wanda ya fi muku ku je ku tara akan a rika saukar muku an hutar da ku sai dai ku ci ku sha ku bauta wa Allah ba za ba ku son wannan suka ce eh ba ma so ne tunda sai da ya tambaye su ai suka ce eh su suna nan akan su kawai a canja shine ce musu ihbitu misran bi mana ihbitu misran min al amsa amsa ku je ku shiga bi mana inzilu ku shiga kowane gari kuke so wannan shine fahimtar wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce misr a nan <clears throat> ana nufi birni gari ko ina ne ibnu Kathir ya rance hawan nan cewa kowane gari ko gara ma ku shiga ma'anarsa kamar yadda al-imam sa'adi ya ce shine idan wannan abin da kuka faɗan kuna gani kamar Allah yana ce kamar wani abu mai wahala ne ai abin da ake baku ya fi wahala to haka in kuna gani kamar wai sauki yayi yawa kuna son mai wahala to ai wannan da ake baku shi ya fi wahala wancan kan mai sauki ne Ifitu, misran min al amsar ko wani gani kuka shiga ku je ku yi noma za ku samu wannan abin ku je ku tambaya ko ko an taba yi wa waɗansu irin wannan da za su dinga samu abinci daga sama fa inna lakum ma sa'altum wannan abin da kuka faɗan ko ina ma za a iya samu suka ce ah, a su ne kawai a je a samu wannan ra'ayin wasu daga cikin malaman luga jigajigai kamar siba waihi da alkhalil suka ce wannan ya fi daidai saboda misir suna ne wanda layan sari duk inda ya zo a cikin alkur'ani da sunan misir yana zuwa ne a matsayin gaibu sari. sare da aka taya anan zai ce Misiran. da aka yana nufi karyatan min alkura kowane gari kuka shiga ya cika waɗansu malamai kuma suka ce a'a ihbitu misran bi mana ihbitu misr al maru ku shiga birnin masar wannan da aka sanin nan suka ce ana iya samu suna idan dai sulasi ne ko da layan sari idan dai wasa tsuhu sakin kamar nan misir an gani idan ya zama tsakiyarsa sakin ne to ana iya masa yana iya zama yansari wannan shine ra'ayin wasu malaman luga kamar al kamar al'kisa'i, kuma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu juzai a cikin tafsirin at-tasil ulumi tanzil da kuma imamu malik ibnu anas ce ana nufin garin masar ne asali don haka ya gaya wa ashab almajirinsa yace garin ku ne fa masar shi ake nufi garin ku inda fir'auna ya zauna nan don haka ku je ku zauna a can za ku je ku samu abin da kuke so malaman suka ce wannan yana da ƙarfi saboda Allah ya nuna cewa mutanen banu Isra'ila su aka ba su ƙasar Masar kazalika wa auratnaha bani Isra'il to kaga ma'anarta kenan aka ce ku je an ba ku Masar ku je fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka tambayan nan za ku samu an fahimta ko don haka dai idan ya tabbata cewa Masar ake nufi to wannan ya nuna daraja da wani matsayi na musamman da ƙasar Masar take da shi a ɓangaren noma ke. Shi yasa Allah ce in wannan abin kuke so to ba inda ya fi dacewa muku kamar ku je ƙasar Masar. Saboda albarkatun da take da shi na ɓangaren noma kuma wanda har yanzu ya tabbata mai yawa daga cikin darussan da za mu faɗa a yau lokaci ya yi za mu yi magana a kan ƙasar Masar da albarkar da take da shi ta wannan ɓangare. Da haka sai Allah ya ce ihbitu misran fa inna lakum ma ta'altum in ya zama ana nufi masar ne to wannan shine farkon inda Allah ya ambaci sunan kasar masar a jerin ayoyin qur'ani in ka dauko daga sama kuma ita ce birni da ta samu damar da Allah har ya ambace ta a cikin alqur'ani har aka yi ta maimaitawa har sau biyar Allah rama ina da ina aka ambaci sunan masar a qur'ani يا موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا نعم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة نعم وبشر المؤمنين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا إيه. عسى أن ينفعنا أو نستغله ولدا إيه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما دخلوا على Allah ya albarka waɗannan ayoyi guda biyar su ne inda Allah ya ambaci sunan Masar na farkon shine wanda muka karanta a cikin wannan aya ihbitu misran sai na biyu a cikin suratu hud wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa li kuma bi misr sai a cikin suratu yusuf guda biyu wa qala alladhi sharahu min misr da kuma falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukulu misr sai kuma na karshe a suratu zukhruf wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya kome a laisa limul to duk waɗannan za ka ji suna ne da layan sari sai suka ce wato guda hudun su ne ake nufi masar sauran na farko da muka karanta cikin wannan ayan ba masar ne. su kuma sauran malaman suka ce a'a an kawo shi a nan an yi sarfinsa ne don ya nuna maka akwai shi shi ma ya halatta a luga amma ba ko ina ake yinsa ba shi yasa duk sauran babu a nan kadai aka yi ina fata an fahimta don haka dai Allah maɗaukakin sarki ce da su ku je ku shiga Masar za ku samu abin da kuke so to shine Allah ya ce wannan ta'anniti na banu Isra'ila ya sa wa duribat mu dhillatu wal maskana sai Allah ya ɗora musu sai aka ɗora musu azilla shine alhawa wal maskana shine alfaqar aka ɗora musu wato wato kaskanci da ƙuncin rayuwa da wahala da tasku da kuma rashin farin jini a cikin al'umma duk wannan abun ya tabbata gare su wal kuma aka tsora musu talauci ga kuɗi amma ba sa jin daɗin amfani da shi ga dukiyar amma ba kwanciyar hankali wajen jin daɗinta shine almaskana shine alfakarun nafsu shine talaucin zuciya wannan ya fi tsanani a kan talaucin rashin kuɗin kashewa wannan shine abin da aka tsora musu ga kuɗin ba wai tsorata rasa bane sun fi kowa ma dukiya amma kuma Allah ya tsora musu talaucin cikin zuci shi yasa ba za su taba ƙoshi ba shi yasa duk da abin da aka ba su na dukiya wanda ya ishe su inda za su tara dukansu kowa fita cikin talauci amma duk da haka sun fi kowa cin riba sun fi kowa kuma handamar kuɗin kuɗaɗen mutane sun fi kowa kuma aklu amwalin nasu bil batil sannan sun fi kowa kuma tsananin kwaɗayin rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya duk da kuɗin amma ya sa suna gani bai ishe su ba wannan shine almaskana wanda Allah ya tsora musu Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka wayi gari a cikin fushin Allah bayan duk wannan abun sun rasa duniyar sun rasa kwanciyar hankali sun rasa jin daɗi a tsakanin al'umma kuma sun wayi gari ba Allah ba mutane a wurin Allah kuma sun wayi gari a cikin fushinsa Allah ya ce zalika bima asaw zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan ya faru ne su ne sakamakon wato kafircewan su da ayoyin Allah ayatullah alkauniyya wa shar'iyya ayoyin Allah in sun zo shar'iyya su kafurce su kin imani da su ayoyin Allah kauniya da suke gani su tsiyarta da cewa Allah shine mai iko akan gudanar da komi saboda abin da suke gani na dilalat da za su ƙara musu karfin imani da fika da Allah dubbe bai musu amfani ba wa yaqtuluna an-nabiyina na al-haqq kuma sun kasance suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wannan malamai suka ce la mafhuma lahu al-imam al-qurtubi ya ce don Allah ya ce suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba cewa ta yiwu a samu haƙƙin da zai sa ya halarta a kashe annabawa ba mafumi a nan ba wani annabi face in Allah ya aiko shi ya zama ma'asumi da ba wani annabin da zai aikata laifin da ya kai a iya kashe shi to Allah ya faɗa ne saboda ka gane wai girman haƙƙin da ya zama suna iya kashe annabawa ba ba tare da haƙƙi ba na sauran mutane ba to da za a iya samun annabi da yake da wani haƙƙi ne da za a kashe to suka samu sauran mutane fa shi yasa rayukan mutane suke da arha a wurin su tunda suke iya kashe annabawa ma zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan ya faru ne an dora musu abin da aka faɗa a baya sakamakon laifin su da sakon su ai zalika bi bi kasrati isyanihim ko ma'asihim wato yawan laifukan da suke yi ga Allah shi yasa aka dora musu wannan wa kanu ya'tadun da kuma kasancewar suna da suna suna aikata ayyuka na ta'addanci ayyuka na shishigi da ƙetare iyaka a tsakaninsu da mutane haƙƙin Allah ya turuna bi la haƙƙin Allah na bima asau suna saba wa Allah haƙƙin mutane wa kanu ya atadun kuma suna ta'addanci wa mutane ga kafirci ga kuma ga saƙon Allah na gan kafirci a zuciya sabon Allah a gangan jiki kashe annabawa sannan kuma ga kuma ta'addanci akan mutane mafi girman laifi kenan a duniya da mutum zai hada shine a ce na laifi irin na banu Isra'ila ba wani laifi da mutum zai a duniya da ya wuce waɗannan shine ba nan zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to wannan aya saboda tana da matsaloli da fa'idoji da yawa da zamu amfana da su wannan aya za ta zama ita ce kadai darasin mu a yau